بشرح لصدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ko a yanzu darasinmu na da takwas a cikin wannan littafin albarka littafin a tafsirar tafi ulumul qur'an da ake gabatarwa a jerin gwanon wannan daura a dauratul ilmiya al mukassafa ta goma za mu tashi a gaba ta biyu a mabahas na shida inda malai yake zayyano mana hikimomin da suka sa ko kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa ubangiji subhanahu wataala ya rarraba sauka alkur'ani mai girma bai sauka lokaci guda ba a karatun mu na jiya mana yace daga ciki akwai a tadarruju bi fi tatahirihim min al'adat alqabiha allati tawarathuha wa daraju alaiha wa ta'assala fi nufusihim mala lissafin mana su da yawa kamar binne mata da shan giya da caca da cin riba da auren matan ubanni da tilasta ma mata su alfasha da sauransu mala ya ɗauki misalin giya ya ba mu inda aka bi tadarruj a kai ya nuna mana an sami matatakala ayoyi guda nawa uku kafin a zo a haramtar da giya haramtarwa ta gaba ɗaya a yau mala ya ce a tadarruj bihim fi tasbitil aqaid sahiha wal ahkam ta'budiyya wal adabi wal akhlaq al fadila فأمرهم أولا بالإيمان بالله وصفاته وعبادته وحده حتى إذا ما آمنوا بالله دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر ثم بالإيمان بالرسل والملائكة حتى إذا ما اطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا حبه سهل عليهم بعد ذلك تقبل الأوامر والتشريعات التفصيلية والأحكام العملية والفضائل والآداب العالية وأمروا بالصلاة والصدق والعفاف ثم أمروا بالزكاة ثم الصوم ثم بالحج وبينت لهم أحكام النكاح والطلاق والرجعة والمعاملات من بيع وشراء وتجارة وزراعة ودين ورهن إلى غير ذلك من المعاملات الصحيحة منها وغير الصحيحة قال التدرج بهم أبو نبي بنسو سنو أهنكلي في تثبيت العقائد الصحيحة ولن تبت مسو دا أكيدو وأن دسكي إن كنتتو إذا قلت العقائد جميعنا العقيدة إذا قلت العقيدة فعل بمعنى مفعول أنا صوب فعيل بمعنى فعل فعيل بمعنى maf'ul ai al-ma'qud abin da aka kudirce ce aqida shine abin da mutum ya kudirce a zuci idan wani abin mai kyau ne sai ya zama al ta sahiha idan ya zama mara kyau ne sai ya zama al-aqida al-fasida ba ta shar aqida kenan anan babu wanda zaka rasa shi da aqida kawai da za a tsaya kallace aqida ce kyakkyawa ce kyakkyawar aqida ba kyakkyawa bace ba kyakkyawar aqida bane amma ka ce ba ruwanka da aqida ita ma wata aqida ce saniya a aqidar ku ba ruwan ku da aqida saboda haka a wurin ku da wanne zagi Abubakar Siddiq da wani ya ce mishi radiyallahu anhu duk da suke da wani ya yi aibanta na Aisha da wani ya ce radiyallahu anha duk da suke saboda a wurin ku duk a zo duk abu iri ɗaya ne a ubi billahi na shaitanir da haka dole ne yi magana kan aqida kuma akwai da wani suke ingantattu sama ne faɗa ya ce al sahiya wala wal ahkam ta'budiyya aka bi sannan hankali wurin sanya musu hukunce hukunce na ibada wal adab da ladduba wal akhlaq al fadila da dabi'u waɗanda suke na madalla fa amarhum awwala karan farko sai aka umarce su bil imani billah su imani da Allah wa sifatihi da sifofinsa nan so ake su sallama su ce sun yadda haka ne abin da ya gagaro su kenan ba Allah ya ba da sifofinsa a yadda da sifofin wani ce shi a tafo bai yadda ba wa ibadatihi wahda abota mashi shi karewa da wala shirikala hatta ya zama amanu billah lokacin da suka imani da Allah da ahum ila imani bil yawmil akhir sai aka kiraye su akan su imani da ranar tashi alkiyama kenan ga ma imanin a hankali a hankali aka bi da su kuma bil imani bil rusul sannan imani da manzanni wal mala'ika da mala'iku wajen duk waɗannan yana shiga ƙarƙashin imani da Allah duk wanda ya yi imani da Allah zai imani da abin da Allah ta'ala ya bada da labari a kansu hatta idza matma'annat qulubuhum har lokacin da zukatansu suka natsu bil iman suka koshi da imani wa ushribu hubba aka shayar da su tsantsagoran abin da yake imani ashe shine karan fari in ka zo kana cewa ai magana kar ai magana tauhidi kar ai magana da kida zai wasan kwaikwayo kenan Dama Allah sallam tsawon shekara 23 ya dauka yana magana kan tauhidi kadai kuma ka dubi ilmin tauhidi masdari ne na wahada yuwahidu tauhid kenan idan za a hada kai za a ne kan tauhidi don sunan shi ma haɗin kai sunan shi tauhid na ka ce tauhidi ne a zama ɗaya amma in za ka ce wai ai magana ko kar ai magana da aƙida kar ai magana tauhidi ya zama wani wasaku yake na ake yi a faɗa ma mutum gaskiyar abin da yake daidai li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana ko wa ya haya man hayya an bayyana sahala alaihim ba da zalika taqabbalul awamir wa tashri'ati tafsiliya bayan haka kuma zai musu sauki su karbi umarni da ake basu da shari'o'i filla filla da kire da ake fassala musu ita wal ahkamil amaliya da ayyuka da hukunce hukuncen da suke na aiki ne wal fadail da abubuwan da suke na falala wal adab da ladubba al aliya manya manyan ladubba fa umiru bis salati sai aka umarce su da sallah wa sidiki da yin gaskiya wal afaf da kamewa waɗannan waɗannan akhlaq ne ba as-sala duk wanda bai iya yin sallah ba duk wanda bai iya tsaye da sallah ba duk matar da bata iya sallah ba bata iya tsaye da sallah ba ta dauke sallah azhar sai karfe uku sallar asar sai karfe biyar sallar magarba sai ta gama tuwo wannan za ga haka take tagganta lafin ki mai tuwon dare ta ce da buzuzu Allah ta'ala ya so waje wal afaf da kamewa wata in gaya maka yanda ka san kariya haka take sai a ce samarin ta goma so daga a cikin kawaye ma idan aka ce wanci ba ta da saurayi abun abun nan ko a cikin samari a ce shi yan matan shi na zai ce yan matan shi tara amma ko dai a ciki ba babu ajanda aure a ciki wannan baya cikin tarbiyya baya cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta baya cikin wannan so haka wannan yana jiranta in ta zallame shi shi kuma uban ya ce to in ta gama ta rufe gida wani wani kai mala abu kari ba zai ci ba kai ka ce an yi kariya unguwa na yi da aka kariya unguwa ne na karnuka suna ta sai wa ta dama ta hagu ba haka ake ɗabi'a sai ga har tambaya ba to ita samarin ta nawa samarin ta nawa sai ka ce karya ko sai ka ce aladiya ana cewa a ɗaya ce aladi ko ba shi da cikin abin da aka sani al'afaf kamewa duk wasu fitsara wasu mugayen hali ba a san su daga musulmi ba ba a san su ga mace ba hatta ana tafiya ana cin cin dam ana tafiya ana kada awarwaro duk ba ɗabi'an matan kirki ba balle a ce ta shiga kasuwa za ta sai albasa ne ta fito amma duk shagunan da ake sai da atamfa da duk shagunan da ake sai da blouse da duk inda ake sai duk sai ta sai ta leka ta shiga me ta je in ta gama kuma ta so ke tana tafiya tana sha in aka baka wannan an cuce ka Allah an cuce ka an cuce kan haka ba Allah tana tafiya tana share ke ha ha ha kai la ilaha illallah kai kai kai wallahi ba shi da kyan mata da kunya aka san su da kamewa aka san su da natsuwa aka san su wanda ita ce si mata mata ba wai ya nuna su kuma maza haka suke a'a ai maza su ne kan gaba amma sai ga wata zanin ta iya kauli zan iya kauli shi kuma wanda shi ya kusa kama babban yatsa duk baya cikin kaga ja'alu aliya safila ke wallahi ma kuma umiru wata matar fa wata fa sai an yi sallar karfe biyu za ta ce to lokacin sallah yayi sai ta dauki huta in ta dauki huta kafin ta kammala alwala ta kai bi da rabi kaga wai mutum ma an yi sallar karfe ɗaya fa duk bai taso ba ma in kuma kai ba san fa ma ta kai ba kai wannan ne ɗabi'a ta ba sai kai musu hajaran majaran malam وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والآجبة للتقوى ثم أمروا بالزكاة وتتي الله يسا الله يسا الله يسا قد يسا أزوتي ثم أمروا بالزكاة سنة أكو مرشيسة الزكاة زكاة كما ما زابا ما لم يسنا فتر الزكاة كما أن يتبقى زكاة ما لم ما لم يسنا فتر الزكاة تلقى سنة فتر الزكاة ما تسنا فتر الزكاة وريكو ما تسنا فتر الزكاة إيه o talaka to a ce masu kuɗi su ganna ma suna fitar da zakka ai ai in an ce talakawa suna fitar da zakka ai ka san wani ya dauka shi gaba ɗaya talaka bai fitar da zakka wani ya kira ni a waya wai ya samu hatsarin mashin ne sai ya kani sai dab da azumi ya kare kaga akwai zakatul fitar kenan bayan an kammala mala aka cika mai irin dogayen buhunan nan da hatsi wai kira wai shi ma zai fitar da zakka na ce kai ko a dole zama ne kai ana so na lafiya ai dole ka fitar da zakka So daga hanga ce talaka zai fitar da zaka. ya ga mai kuɗi ma mun babu aula kenan kuma fitar da zakka da musulunci ya sa ba wani mutum ya sa mutala mutala a cikin envelope ya ba da wannan ya ce ga wannan zakka ce. sun masom sannan azumi sun ma bil sannan da hajji hajji kuma sharɗansa shine a sami azaduwar raha mutum ya samu haƙuri ya samu kuziri ya samu abin hawa namiji kenan mace kuma ta ƙara na uku ta samu maharam shi ne sharaɗi na uku wani dama fiddi ne ga musulunci daga bata ba da maharami dama aikin hajjin bai hau kanta batun asali kun gano wannan da ke ko kamar a ce ta ci ana neman abin nan 120 max ne sai ta samu 130 ba ta ci ba amma kuma wata da ingilishi ta ci rukamin da ake nema zaka da ce ina ai ba zaka ji kowa mutuma'innan baban ka ma zai ci kwarai kuwa ba ta ci ba sai ta je ta nemo ingilishi saboda an ba ta in ba samu maharam ba dama aikin hajji tun asali bai aukanta ba wannan shi da kyau ko amma sai a ajiye wannan sai a ce wani tana da ciki wata daya ba za ta je aikin hajji ba in tana da shi wata biyu ba za ta je ba a kawo wani abin da yake ma anzalallahu bihi sultan wa bayyinat lahum ahkamu talaqi nikahi wa talaq aka bayyana musu hukuncin aure da saki ka san da kawai mutum ya bushe iska kawai sai saki mata shi ce ya sake ta adadin taurari wani ce ya sake ta adadin mudu guda na wake Allah ta'ala ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tusrun bi ihsan saboda ka dole kaga yanzu mutum ya rike gangam kenan in ya ce ya sake ta adadin taurari <laughs> to war raj'a da kuma kome kome shine ar-raj'a ba a yaren shi an ci ba a yaren shi an ci an ce shi ne kafin alkiyama ta yi za a tayar da Aisha a lamina shi fara jin da Abubakar da Umar za a dawo da su a musu hukunci a duniya sannan kuma su koma lahira a ga wannan arnanci ne duk wanda ke da wannan kida arna ne kai tsaye kai tsaye ba ma guje ne ba ci ahlul kitabi da zaka aure ta ko zaka ci kansa dan ahlul kitabi ne su zaka ci kansu zaka aure su abin duk wanda ke da wannan akidar na kafin alkiyama ta yi za a dawo da Aisha a yi mata hukunci bayan Allah ta'ala ya farrantar da ita ba ma abin da ta yi sannan ya kudurta wani kaga arne ne ke tsaye wal mu'amalat da sauran mu'amalolin min bai'in na sayarwa wa shira'in da sayarwa wa tijara da fatauci ai mazan san fatauci ko yawa sai kai daga wannan gari a kai wannan gari yarjuna tijaratan lan tabur kenan la tulhim tijaratun wala bai'un wa zira'a wa zara'a ko zira'a wani wani ne abin nan zara'a ne ko zira'a Mazar zara'i zari'u zira'a kenan zira'a da hukunce hukuncen noma kun gane ko hukunce hukuncen noma agricultural kenan ko wa dainin da ba su suka ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum wa rahanin da jingina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban faruhunun maqbuda ko farihanun maqbuda ila ghairi zalika zuwa wani haka min mu'amalat daga sauran mu'amaloli a sahiha aka ware mai kyau wa ghairi sahiha aka fayyace wacce take ba ta da kyau aga duk wannan sannu a hankali aka biyo su ayoyin ba rana daya suka sauka ba lokaci bayan lokaci aka saukar da su aka saukar da su aka saukar da su malai ce wani zalika kana midarul ayati fil qism al makki ala isbat al aid wal fadail allati la takhtalifu bi ikhtilaf al shara'i bi khilaf al qism اسم المدني فكان مدار التشريعات فيه على الأحكام العملية وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه الحكمة فقالت كما ورد في صحيح البخاري إنما نزل من القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا walau nazala la tazinu la qalu la nad'u zina abada mala yace wali zalik saboda waɗancan bayanai filla filla daki daki kana midarul ayati fil qismil sai ya kasance in ka sa ido ka lura sosai ayoyin alqur'ani da suka zo a surori makiyya ma'ana kafin hijira kafin manzo Allah sallallahu alaihi kaura zaga ala isbatil aqaid suna tabbatar da aqidu kuna ji da kyau lura da kyau سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى حرزوا غشي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء شيئا مذكورا هل أتاك حديث الغاشية بالذهب شنو ودنني مني كتبت أكيدو والفضائل لكاوى والنبيئو التي لا تختلف باختلاف الشرع وان ديك بس صعبة با أدي وإن ba su saba ma shari'ar annabi musa ba shari'ar annabi harun shari'ar da suka kamata bi khilaf al al-madani sabanin ayoyin da suka sauka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaura fa kana midaru tashri'ati fi al-ahkam al-amaliyya sai zamana hukunce hukunce da suka kasance akan shi sun kasance ne akan al-ahkam al-amaliyya hukunce hukunce da ayyuka kaga ai abin da ya shafi aure abin da ya shafi azumi abin da ya shafi hajji abin da ya shafi tafasil na sallah za ga cikin surori ne na madaniya in ka dubi za ka iya tuna wata sura da take muttafaku alaihi makiyya ce take da yayi ayyuhal ladina amanu kun ji jumlar sura da take makiyya muttafaku alaihi da take da yayi ayyuhal ladina amanu suratul hajji tana da ya ayyuhal ladzina amanu amma muttafaqu alayhi ne cewar makiya ce ko madaniya tana cikin surorin da ake sabani a kansu duk da cewar ibn hasar bai kawo su ba cikin ra'iyarsa فكان مدار التشريعات فيه على الأحكام العملية وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حقيقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تاينوني akan haka ila hadhihi hikima zuwa wannan hikimar da muke magana na rarraba ayoyin alkur'ani mai girma fa qalat kama warada fi sahih bukhari sayyida aisha radiyallahu anha take cewa kamar yadda hadisi yazo a cikin ruwayar imam al-bukhari tace inna ma nazala min alqur'an abun sani kawai nazala min alqur'an ya sauka a cikin alqur'ani mai girma awwala ma nazala minhu suratun farkon abin da ya fara sauka a cikin alqur'ani suratun min al-mufassal waɗansu surori ne ko sura ce daga cikin asuwarar mufassal wannan wani lissafi ne na surori da yana can cikin wannan littafin namu za mu zo mu kai su akwai asuwar kubar surorin da suke dogaye akwai asuwar lumi'in surorin da suke masu ayoyi ɗari da wani abu no kenan biyu akwai asuwar masani surorin da ba su kai wannan ba no kenan uku akwai asuwar mufassal surorin da suke su kuma ba su kai waɗancan ba nau kenan hudu kagan kana magana aktiwal surori dogaye bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am araf tauba da yunus ko tauba ko amfani ko yunus a arab zuwa nan shida kenan an yi tufaki a kansu amma wace ce ta bakwai wasu ka ce tauba an gane ko aka tsallake ke kenan wasu ka ce amfani, to amma amfani kuma ya bata kai madari ba wasu ka ce amfani da tauba ai sura ɗaya ne isa ma tsakaninsu ba a yi rubuta basmala ba kun gane wannan da ke ko wasu ka ce a suratul yunus to kaga duk ana maganar atwal kenan dogaye sai waɗanda suke biye da su waɗannan abin da yasa aka ce al-mufassal saboda ana yawan rarrabe su da bismillah an ka lura da ka ɗauki dukhan da ka yi nisa sai ga ka yi bismillah haka shiga wata da ka yi tuki mai tsawo sai ga haka ka yi bismillahir rahmanir rahim ka kammala wannan sura za ka shiga wasu sura sai kira al-mufassal to kuma al-mufassal sai ka shi uku akwai al-mufassal dogaye akwai al-mufassal tsaka tsakiya akwai al-mufassal gajeru wannan jina da jinko suka ce al-mufassal gajeru daga lam yakun allazina kafaru zuwa abin da ya kafa kenan alfasal tsaka tsakiya da galibai kullum da jina kafaru abin da isa ma zuwa ina eh zuwa ya kai hujurat don wannan zai taimaka maka wurin fahimtar karanta dogayen surori a azhar da asuba da azhar da karanta gajeru la'asar da magariba da karanta tsaka tsakiya a sallar isha mana yake cewa aisha take cewa farkon surori suna cikin al-mufassal kaga ikra tana cikin al-mufassal fiha zikrul jannati wan nar za ga surorin suna ambaton wuta da aljanna wuta dan a guje ta aljanna dan ai kusa da ita hatta idan saban nasu ilal islam a lokacin da mutane suka kafu a musulunci na zalal halal wal haram daga nan sai halal da haram ya sauka walau zala awwal shay'in la tashrabu al khamr inda farkon abin da ya fara sauka shine kada ku sha giya la qalu la nadu al khamr da sun ce ba za su bar giya ba ai sun saba ta iyaye da kakanni su suna ganin ma za a ce ba ka su sha giya لقالوا لا ندعو الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا عند أن سوك سوكتي وركدت الزنا لقالوا لا ندعو الزنا لا سن سنتي بري با أبدا ها أبدا أما سي اكا بيسو سنو أهنكلي سنو أهنكلي wannan yana nuna mana hatta a inda kake karantarwa inda kake ilmantarwa za ka bi al'amura sannu a hankali kada ka ce rana ɗaya komai da komai za a kammala su a tadarrutu bin fi ibn qur'ani wa fahmi فإن ظروفهم كان لا تمكن من ذلك لو نزل عليهم جملة واحدة مالك تشوابي سنو سنو wurin hajjar alkur'ani mai girma ma'ana ƙur'ani ya sauka a rarrabe don zama ya saukin hada. in shiru fa inna zurufahum domin irin halin da suka samu kansu a ciki kanan latu makinhum min zalik ba za su iya ba za ta iya ba su damar su haddace Qur'ani lokaci guda ba law nazala alaihim jumlatan wahida inda Qur'ani ya sauka jumla guda amma da aka sauka da wannan sura sai ga kana ta shauki kafin a saukar da wata kafin saka haddace wannan kuma dubi hikima ta Qur'ani sai zama mana farko kuma gajerarru surori ne wannan fata mun fahimci wannan da kyau ko wanda yake za ga wannan hikimar za ga ana neman a juya ta nan gaba kamar ya nan gaba sai ga mutum ya bude tahfizul qur'an amma ya faro su hadda qur'an daga bakara abin da ke lura sai ga anya shi ma ya haddace kuwa dan wanda ya haddace shi fi kowa sanin dabarar hadda a lokacin da yaro ya faro daga banna fatiya nasi falak ikhlas fi sama za ga yana yawan shauki na sura guda ya raba ta biyu ko sura guda ma ya dauke ta ba daya amma a lokacin da ya faro daga bakara abokan suna cewa yau ya haddace sura goma shi kuma ya ce to yana aya ta tara za ga abu sai ga ya samu sa'ama haka ga anya yi an yi kaji an tsaro wata walima an musu walima ne sun haddace ayoyi ɗari a bakara mana an yi an yi sun haddace bakara abin ya fuskara ina fata mun fahimci wannan da kyau ko yanka ka dace za musu walima haddace ayoyi ɗari masu Allah salamatu wal malaki cewa fa kada kanu fi makata sun kasance a birnin maka masu sauro masu rauni mu'arrabina lil azab shada'id sanda yake suna fuskantar cutarwa mai tsananin gaske min a'dahim daga makiyansu hatta tarru ila hajiri, watanihim har bukata ta kai na dole su hijira su bar inda suke wa kanu bil madinati mashghulina bi munawatil yahud sannan kuma a madina sun shagala bi munawatil yahud wurin fafutuka da yahudawa ka san bai huda mutum bala'i Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya duk halin da ake ciki a Najeriya da sauki inda da inda akwai yan Yahudawa yan yan asali yan ƙasa guda goma da sun san tarwa ƙasar yan asali ba guda goma dududu a duniya ba gaba ɗaya duniya ba su kai miliyan goma sha biyar ba amma lissafin su ba wai a lissafin wasu ba a lissafin su su karan kansu ba su kai miliyan goma sha biyar ba amma dubai da suka rikita ko'ina ne kai kai waɗannan ulai ka sharrun makana shirin halitta Allah ke wata alamin mun kirarata wal khanazira wa abuda tahut wa wa abadati tahut da sharri ne ke Allah ta ya sauke sun shagala da yahudawa wal munafiqina da munafikai ka san munafiki shine tiryan tiryan zai nuna maka a baki yana tare da kai amma a zuci kafirci ne makare shi yasa a jahannama sai an sanya su a jahannama kafa a kawo kafirai a dora a sama su kuma kafirai ka san su khalidi da fiya abadan ne to tun da an ce su khalidi da fiya abadan da ya kafirai a yanzu munafikai su ba ma sai an faɗa ba ke amma fa munafikai wanda shari'a ta faɗa ba munafikai wanda mata suke magana ba zaka ga an ce tab ai wacce munafika ce kun da ke ko ma'ana wai tana neman ta zai aure ta kenan zai aure ta ce munafuka ce ko kuma ita ta wuce gaba ta zai kara aure ta ce ashe wacce munafuka ce ba wannan munafunci ake magana ba kaji shi ya ce na'am wa muharabatu quraish kuma da yakan qurayshawa wa ghairi zalika wa ghairiha min al-arab da sauran larabawa allazina tasaddu li qitalihim wanda suka tsaya suka zance su dan su yake su to ga irin wannan hali a ce qur'ani ya sauka jumlatun wahida kana ganin zai haddatu eh ba zai haddatu ba an toshe can kafar wannan hatsabibi ya bude can an ga munafikai na ciki ga arnan su kuma arnan kashi kashi ga yahudawa ga yan gargajiya arna kenan لذلك لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن مفرقا حتى إذا ما نزل شيء منه أمكن أن يحفظوه ويجود فهمه yace li zalik akan wannan iktabat hikmatullahi subhanahu wata'ala hikimar Allah subhanahu wata'ala ta wanzar ta gudana an yanzil alqur'anu mufarraqa qur'anin ya sauka daki daki hatta idza ma nazala shay'un min har idan wani abu yana alqur'ani din ya sauka amkanahum zai tabbatar da su an yahfazuhu su haddace wa yujidu fahamahu su fahimce sosai da sosai sannan kuma sai a saukar da waɗansu ayoyi din ina ganin sai mu tsaya nan idan muka yi sallah sai mu zo mu dora kai tsaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah wani lokacin abin zai baka sai ga malam wai yara da ko hadda Qur'ani su daga bakara ya zo bakara Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadan mu ya sa kuma domin shi muke malam yake cewa ويستفاد من الآية الأخرى وهي آية الفرقان حكمة أخرى في إنزال القرآن منجما وهي المذكورة في قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك فقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقا شتى فتارة كان تثبيت فؤاده بإنزال قصص الأنبياء والمرسلين عليه ليبين الله له فيها سنته في جعل العاقبة للمتقين رغم ما يصيبهم في تبليغ الدعوة من المحن والخطوب وسنته في إهلاك المكذبين ما ما لهم من الحول والقوة والملك والسلطان وليزداد ثباتا على ثباته وجرأة على المضي في سبيل هداية الناس وإنقاذهم من عماية الضلال فقد جاء تصريح بذلك في قوله تعالى في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وتارة أخرى كان كان بإنزال الآيات التي تحبه على الثبات وصبره وتعده بالتأييد والنصر كما في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما ويستفاد من الآيات الأخرى ما دام إيا فائدة أو تآير وهي آية الفرقان إتتي آية كتشكي سورة الفرقان za a iya fahimtar hikmatun ukhra wata hikimar kuma ta daban wurin da ya na abin da ya sa hikimomin da suka zaba su da qur'ani lokaci guda ba fi zal qur'ani munajjaman hikimomin da suka zaka suka da qur'ani daki daki wahiyar hiya al fi qouli ta'ala ayat da Allah ta'ala ya ambata inda yake cewa kazalik haka nan lin sabita bi fu'adak dan mu lallashi zuciyarka وقد سلك القرآن في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تبس قرآن يا بهنوي wurin tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi ya bi turkan shatta hanyoyi da dama wurin lallashin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokacin kana tathbitu fuadi bi inzali qasas al-anbiya wani lokacin ubangiji subhanahu wataala yana lallashin manzon Allah sallallahu ta hanyar sakko mishi da kissoshin annabawa wal mursalina da manzanni alaihi ya sakko mishi da waɗannan ya sakko mishi da kissoshin annabawa da manzanni li yubayyana Allah lahu domin Allah ta'ala ya bashi bayani fiha a waɗannan ayoyi da waɗannan surori sunnatahu abin da yake shine ɗabi'ar Allah subhanahu wa ta'ala fi ja'al al-aqibati muttaqin wurin sanya kyakkyawar makoma ga waɗanda suka ji tsoron Allah ragama ma yusibuhum duk da abin da ke samun su annabawan fi tablighi da'awa wurin isar da da'awa abin da yake samun su minal mihal na wahala wal khutu da rikita rikita wa sunnatihi da kuma yadda Allah ta'ala yake bayanin sunnarsa ɗabi'arsa fi lakin mukazzibin wurin halakar da waɗanda suka ta annabawan ko ma suka yunkurin jefa annabawan a cikin matsala ma'amalahu duk da yadda abin da su da suke mada'awar karan tsaye suke da shi min alhaul na ƙarfi wa ƙuwa min alhauli na dabara wa ƙuwa da ƙarfi wal mulki da ƙarfin mulki wa sultan da zartawa duk da yadda suke da waɗannan abubuwa guda hudu akwai dabara akwai ƙarfi akwai mulki akwai zartawa amma ubangiji subhanahu wata'ala ya kifar da su ya halakar da su ya zamana shi ke nan an daina jin tsoronsu a gani Allah ta'ala yake faɗa a ƙarshe ɗan suratu maryam yake cewa wa kam na min qaryatin a haka yake ko abin nan inna ladzina amanu innal ladzina amanu min salihati sayaj'al lahum rahman wadda fa inna ma yasarnahu bi lisanika litubashir bil muttaqina wa tunzira bi qawmin ludda wa kam na min qablika min qaryatin wa kama halakana min qarnin ahlakan hal tuhis minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza ai ta dauke kuma ta dauke muku subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida haka da ga ubangiji subhanahu wataala ya ce hal tuhis minhum shin waɗannan da aka halakar da su ka taɓa jin motsin su ko yaya ba ka taɓa jin motsin su yake nan leza da sabatan ala sabati idan ya kara tabbatuwa akan tabbatuwa da yake da ita wa jur'atan ya kara karfin zuciya alal mudhi wurin ci gaba fi sabili hidayatin nas akan hanyar shiryar da mutane wa inqazihim da kuma tsamar da mutane min amayati dalal na makanta shine amaya makanta ta bata وقد جاء ta بذلك fi قوله تعالى في سورة هود وبنجي سبحانه ta'ala ya ka wannan bayanin karara a cikin suratul hud inda yake cewa wa kullan kuma kowanne annabi ɗaya daga cikin annabawa na qussu alaika muna kissanta maka muna labarta maka min an rusul na labarukan manzannin da suka wuce ma nu sabbitu bi fu'ada irin abin da muke lullashin zuciyarka da shi a gannarsi kazalika linu sabbita bi fu'adak wa ratalnahu tartila hakan Allah ta'ala ce muna kawo labarukan annabawa da manzanni ma nusabbitu bihi fu'ada irin abin da muke lallashin zuciya karshe wannan wannan hanyar kenan wa taratul ukhra wani lokacin kuma kana bi inzalil ayat Allah ta'ala yana lallashin annabi sallallahu ta'ala alaihi ta hanyar saukar da ayoyi allati tahudduhu ala sabat wanda suke zabarar da shi akan ya ƙara tabbata wa sabari ya ƙara haƙuri wata idahu ayoyin suna mashi alƙawari domin ta ta'ida fi'ili mudari'i ne na wa'ada ya idu kaga misal kenan tunda yana da harafin illa a farko wata idahu suna mai alƙawari bi ta'ayidi da ƙarfafawa wa nasiri na nasara a nan gaba kamar da Allah ta'ala yake cewa wasu li hukm rabbik kai haƙuri da irin hukunce hukuncen ubangijinka fa innaka bi a'yunina lalle kai kana kan idanuwanmu kana kan idanuwan muna kallon ka a wannan ai ya nuna kenan akwai taimako akwai agaji fa innaka bi a'yunina kana kan kulawar mu kana kan idanuwan mu ubangiji subhanahu wataala yake cewa wasu wasbir kai haƙuri wa ma sabaruka illa billah ladan haƙurin ka baya wurin kowa yana wurin Allah wala tahzan alaihim kwata kwata karkai bakin ciki na abin da suke maka wala ta kufi dhaiqin kada ka kasance cikin kunci mimma yamkurun na irin makircin da suke maka aga duk waɗannan ayoyi suna lallashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta da inda an saukar da qur'anin jumlatan wahida da bai samu kuma irin saukar waɗannan ba dan sun bashi sun mai kaza sun mai kaza sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyin ya lallashe shi وتارة كان تثبيت قلبي بإنزال آيات التسلية والنهي عن الحزن لإعراض قومه عن الهداية كما في قوله تعالى لعلك ب... كما في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما لا يتي وتارة ونلوك تنكما لوك يعني نوكنا نوكه يعني نفرقه saukar da ayoyi da suke ba da labarin kasashen annabawa yanayi na biyu saukar da ayoyi da suke kwadaitar da shi akan sabat da hakuri kuna ji ko na uku wa taratan tasbitu qalbi bi inzali ayati tasliya ana lallahin zuciyar shi ta hanyar saukan mishi da ayoyi na at-tasliya ayoyin lallashi su ayoyin lallahin sa suke yi kaga waɗancan zabarar da suke yi waɗancan kisar annabawa ake bashi to waɗannan kuma lallahin sa suke yi wannan anul huzn suna hana shi kada idamu kada ya bakin ciki dai shi bukin cikin kalura kore shi ake yi ba tabbatar da shi ake yi ba amma su kuma mabiya addinin shi'a tabbatar da shi ake yi kaji mutum ya ce gaba ɗaya kana ɗaura mashi aure a cikin watan muharram watan bakin ciki ne amma duk bakin cikin bai hana hici ba bai hana isha ba wai akan fasan kashe husaini so suke fasin batan dabo ne sun kashe husaini kamar yadda kiristoci aka hada baki da su suka wajen hallaka almasihu Allah ta'ala ya tsamar da shi sai kuma suka zo suka ce wai ya zubar da jinin shi don ya zama an sa a gare su haka fa mabiya addinin shi'a suka hallaka husaini suka zo suna cewa kuma wasu sun hallaka shi nan ina aka kashe shi ba karbala ba tun yankin kasashen shiya ne su suka kashe kayan su ba su suka kashe shi kai astaghfirullah na ce kayan su don ba kayan su bane su suka kashe shi amma suka zo kuma suna ta wallahi tallahi a ciki wai dan su batar da mutane su share sawun kada a gane me ke faru Allah ta'ala ya tsare al-Irabi qaumihi an hidayah ta yadda mutane suka kauda kai daga barin shari'a sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi dan ya lallashe shi su ai kira ayatu tasliya ayoyi lallashi ubangiji subhanahu wataala yana cewa la'allaka bakhi'un nafsaka yanzu shin kana son ka halakar da kanka ne ya ce wannan annabi mai daraja Allah ya kunu mu'mini dan ba su kasance ne ba kada ka damu naka ka isar rashin imanin su kada ya bakanta maka rai fala tazhab nafsuka alaihim hasara kun gane ko ko ba kake wala tazhab fala tazhab nafsuka ko fala tuzhib nafsaka fala tuzhib nafsaka kira ce a shari'a ba sab'iyya ba ce fala tazhab nafsuka kada ranka ya tafi alaihim akan su hasaratin dan nadama kyale su kawai ko fala tuzhim nafsa kada ka halakar da kanka alaihim dan kawai sun kin imani hasaratin dan nadama kyale su kawai makamashin wuta ne Allah ta alai A ga wannan lallashi ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu ya kawo musu shiriyan nan abin nan shine daidai wa daida in ya bi ta wannan dabara in ya bi nan su biyo ta nan in ya bi nan su bi annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya dame shi Allah ta yake cewa ya kwantar da hankalinsa kada ya damu حق الشيطان صلوات الله وسلامه عليه وطورا كان التثبيت بإنزال آية الوعيد الذي وطورا كان التثبيت بإنزال, بإنزال الآية الوعيد التي أنذر بها المكذبين من قوم خشية أن يصيبهم من العقوبات مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم الباغية كقوله تعالى من أعرضوا فقل أنذرتكم الصائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم Allah ta abu illa Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan fa inna bima ursiltu bi kafirun mutawran wanda karan kuma karo nawa kenan na hudu ne karo na farko kar ku manta a bashi kisoshin annabawa karo na biyu ta hudduhu karo na uku ayatu tasliya karo na hudu ya kasance ana saukar da ayoyi ne na alwa'id idan aka ce ayatul wa'id ne ayoyi na azaba in ce ayatul wa'ad ne ayoyi na aljanna kuna ji da kyau ko ayoyi da suke magana kan aljanna kan rahama su ake kira ayatul wa'ad ayoyi da suke magana kan azaba su ake kira ayatul wa'id in ga ce al wa'd wal wa'id ma'ana ayoyin da suke maganar rahama da hadisan da suke maganar rahama da kuma hadisan da suke maganar azaba da ayoyin da suke maganar azaba wani lokaci ana saukar da ayoyin azaba allati anzara bihal mukazzibin irin wanda Allah madaukin sarki yayi gargadi da su ga waɗanda suka karyata Qur'ani min qaumihi daga cikin mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam ana saukar musu da wannan ne khashiyata an yusibuhum don jin tsoron kada ya same su min al-uqubat irin dangogi na uquba mithlu ma asaba min qablihim kwatan kucin abin da ya sha ya sami waɗanda suka zo kafin su min al-umamin baghiya na umman da suka wuce gona da shi sune al-baghiya suka fandani suka ji gaskiya annabi shu'aib ya faɗi wannan cikin sa ko a cikin suratul hud ya qawmi la wa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin an qama hudun an qama salih ma qama lutu minkum Allah ta'ala yake cewa fa in a'rab in sun kaura kai sun kiyarta fa qultu ka ce da su anzartukum ne muku wa'azi ina gargada ku da sa'iqatan wata irin tsawa misala sa'iqati adin wa samud watan kwace irin tsawa ta adawa da ta samudawa la ilaha su adawa da samudawa al'amarin sai kasance Allah ta'ala ya ce izja'atuhum rusul lokacin da manzanni suka zo musu suka zo mawa kenan su ada da samudawa min baini aidihim sun zo musu ta gabansu. ma'ana kafin su an samu manzanni wa min khalfihim kuma sun zo musu ta bayansu. bayan waɗannan an samu manzanni manzannin sun zo musu ta dama sun zo musu ta hagu sun zo musu da daddare sun zo musu da rana sun zo musu a gida sun zo musu wurin sana'arsu suna ce da su Allah ta abudu illallah kada ku bauta kowa sai Allah ashe wannan shine maganar annaba da manzanni Allah ta abudu illallah a kansu adawa da samudawa annaba da aka tura musu suka zo akan su saboda dan yau an yi magana tauhidi ba wannan shine karan farko ba yanzu a waɗannan maganganu na waɗannan annabawa akwai aibantawa qalu sai muka ce law sha'a rabbuna inda ubangijinmu ya ga dama la anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'ikatu kaji wata magana kuma ko wai da Allah ya ga dama da mala'iku zai saukar a matsayin manzanni ba mutum dan uwan mu za a turo a matsayin inna Allah suka ce fa inna bima ursiltum biyu to lalle mu dangane da abin da aka aiko ku da shi kafirun suka ce sun kafir to shine aka sauka musu da waɗannan ayoyin dan alallashi zuciyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin nan a faɗa makafaran ayatul wa'id in sun kifa to ga abin da ke faru wa taratan karo na kenan kana tasbitu bi inzali ayatul hujaji wal barahin allati tudhibu akazibil muftarin akazibal muftarin kal ayati allati nazala fi ibtal shirk wan na'i an al mushrikin wal radd ala munkir al ba'th wan nushur wa tafnid shubuhat munkir al wahyi wan malai ce wa tarata wani lokacin kuma kana tasbitu lallashin manzo Allah sallallahu yana kasancewa bi inzali ayatul hujjat ya a saukar da ayoyi na hujjoji wal da dalilai sai a saukar musu da dalilai kawai da hujjoji Allah ke tudhudu wanda suke suke binne a kazibal muftarin karyace karyatan makaryata kal na lati nazala fi ibtali shirki kamar ayon da suka sauka dan su lalace shirka baki daya ku duba ayoyin da suka sauka su lalace shirka baki ɗayansu ayoyi ne masu tarin yawa da salo da usulubi iri daban-daban cikin suratul fatir cikin suratul saba cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was sama'a bina'an duk wanda yi muku wannan fashi kadai Allah ta'ala ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun tunda ba bai haɗu da wani yayi waɗannan abubuwan da aka lissafa ba to wurin bauta kuma kana haɗa shi wannan ayi anil mushrikin kuma ayoyi suka yi bayani akan hana magana akan mutuwar mushrikai shine annai labari akan mushrikai duk wanda ya mutu akan shirka duk wanda ya mutu akan kafirci wannan ko dar ba a yi akan yana can a wuta banban ko shakku ba a yi akan wani amma sai ka ji wani mai runi imani da bai sai ina addinin musulunci yasa gaba ba wai ko ka sani ko ka sani yayi imani ai ba magana akan akan zato ai ai ba wani ko ka sani yayi imani ko bai imani ba duk wanda ya mutu akan kafirci kawai dan mutane ko shakku babu akan wani kyawawan ayyukansa da kokarin da iri wurin kaza wurin kaza wurin kaza za su amfani shi ne na ranar alkiyama inda imani ya gabata haka wa raja ala munkiril ba'as da kuma mai da matani ga waɗanda suke inkarin bayan an mutu za a tashi shine al ba'as su san ba su yadda ba hayatu hayatu thumma mautun thumma hadith wa khurafa ya umma abadi, haka ne Ya yace wai a rayu sannan a mutu sannan a tashi kai wannan kasu ne gizar lokaci shi bai yadda amma a cikin suratul baqara Allah ya ba da wurare biyar zuwa shida akan an mutu an dawo iri kiri ga yana cikin su bakara wuri na farko wuri na farko na ce kai kuma kana yana wuri na farko fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa qala musa li qawmihi wa qala musa li qawmihi ya qawmi innakum a wa qultu ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم هذا موت من تايدا كبان موت ذا قتلوا بني إسرائيل فقلنا ضربوا ببعضها كذلك يري الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تهتلوا نوري نوكينا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالوا لهم الله موتوا ثم أحياهم قاشنا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال عنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعضهم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تستنى وانظر إلى حمارك كيف نشوزها إيه وانظر إلى حمارك to dai دي da gaba da ayar ta biyo abin nan kala ibrahim abin nan rabi arini kafa tuwil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فخذ أربعة من دب an عن داود والنشور دا آيوي da سكي كان زا أتار متاني وتفنيد شبهات منكر الوحي دا دا دا da goge shubuwahi waɗanda suke inkarin wahayi wan da suke inkarin annabta duk aka saukar da ayoyi suka yi kace kace da irin waɗannan waɗannan ayoyi mahakar suke a Qur'ani mai girma malai ce hunaka hikman ukhra tustafadu min nuzul qur'ani munajjaman minha yace kuma dai akwai waɗansu hikimomi na daban da za a iya fahimtar su wurin saukar da alqur'ani a rarrabe daga cikin hikimomin akwai mataratul hawadisi wan nawazil wal ahwali wal malabisat وهذه الحكمة هي التي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ويندرج تحت هذه الحكمة ما يأتي ما يأتي يتي مجارات الحوادث لورادة أبو وند سكيف الروا والنوازل da masifu ko tambayoyi da suke sauka wal ahwal da yanayi wal malabisat da abubuwa masu kama jiki duk ana lura da su in abu ya kaza ya faru sai aya ta sauka in abu kaza ya faru sai aya ta sauka وهذه الحكمة wannan hikimar hiya lati asharat ilaiha ayatul karimatu fi da ala ita ce hikimar da a wannan aya ce magana akan ta ayat da ke cewa wala yatunaka bi masalin waɗannan arnan ba za su taɓa siffanta ka da wata siffa ba illa ji ina ka bil haqqi ya da abin da yake shine gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun bayani malai ya ce wa ta ta hikima zai iya shiga karkashin wannan hikimar ma ya ma ya waɗansu abubuwan da dama بيان حكم الله سبحانه وتعالى في العقبية والوقاية التي تحدث بين المسلمين فقد اقتضت رحمته بعباده أنه كلما وقعت واقعة لم يكن حكمها معروفا عند المسلمين أن تنزل الآية أو الآيات عقبها مبينة حكم الله فيها مثال ذلك حادثة الإفك فقد نزل فيها آيات من فوق سبع سماوات ببراءة سيدة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإدانة الذين رموها بدون شهود وبينة وبيان حكم الله فيهم وهي قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خيرا لكم لكل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم الى قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ايه tun ايه aya ta goma ايه عشر har آية zuwa ayoyi goma ke ya ce kulura ya ce hawadis abubuwa da suke faruwa ya ce bayanu hukumin lahi subhanahu wa ta'ala bayanu hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala fil aqdiya na waɗansu hukuncin hukunce aqdiya jam'i ne na alqada na waɗansu wasu hukunce hukunce na alƙalanci wal waqa'i da kuma faruwar waɗansu abubuwa allati ta hadisu bainal muslimin irin abubuwan da suke faruwa cikin musulmai mala yace faqad iftadat rahmatuhu bi ibadi hakika rahamar Allah subhanahu wataala ga bayansa ta riga ta zartar da annahu kullama waqad waqi'a duk lokacin da wani abu ya faru kwatsam lam yakun hukmuha ma'rufan inda muslimin wanda yake hukuncin wannan abin bai zama sananne a wurin musulmai ba an tanzila al-ayatu sai aya ta sauka aw al-ayat ko ma'ayoyi su sauka akai biha bayan wannan faruwar wannan abu mubayyanatan hukmullahi fiha suna bayanin hukunce-hukuncen Allah akan wannan abu misalu zalik misalin wannan abu shi hadifatul ifki wannan abin da ya faru na kagaggiyar ƙaryar nan ku lura idan aka ce al-ifku shine kagaggiyar ƙarya wanda yake kaga babu gaskiya kenan kwata-kwata a ciki ba wai karya ne 99 gaskiya ɗaya ba a'a gaba ɗayansu karya ƙarya ce kagaggiya kuma idan ya kira al-ufuk kenan kuma ga lura al'ufuk shine mai abin da ke sama a juyar da shi kenan wannan kun bayyanci wannan da ke ko a juyar da sama ƙasa ƙasa ta koma sama ita fa kada nazala fiya ayatu min fawqi sab'i samawati hakika ayoyi sun sauka tun daga can saman saman bakwai a inda kuma babu wata sama kenan domin Allah madaukakin sarki yana cewa abana huwal awwal wal akhir wal zahir wal awwal wal akhir wa zahir wa batin annabi sallallahu alaihi ce wa anta zahir wa laysa fawqaka shay subhanahu wa kenan kace yana ko yana rufin masallacin nan yana yana nan rufin masallacin nan yana saman shi kenan ma Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa anta zahir fa laysa fawqaka shay bi barati sayyida da kubuta wanke wannan shugabar alhisan wankakkiya fil ar-razzan wanda yake babu abin da ya taba ta radiyallahu ta'ala anha wata take ita ce ummul mu'minin aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu siddiq wa idanatil ladina ramawa da kuma gurbanar da waɗanda suka jefe ta biduni shuhudin ba tare sun kawo shaidu guda hudu ba dan ayoyin sun ce laula ja'u bi dan me ba kawo shaidu hudu ba da ayoyin suka sauka ake musu bulala da mai wa bayani hukumin lahi fihim da bayanin hukuncin Allah ta'ala a kansu waɗannan ayu su ne ayoyin da suke cewa innal ladzina ja'u bil ifki lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙaryan nan usbatun wasu tawaga ne minku daga cikin ku dan sun ce su ma musulmai ne dan sun faɗi sunansu su ma musulmai ne suna daga cikin ku a cikin su akwai wanda yake musulmai ne kafa su ta zame akwai kuma wanda yake dama asalin su ba musulmai bane irin su shugabannin kenan da Allah ta'ala ce wallahi ta wallahi kibaru minhum lahu azabun su ta wadanda suna da azaba ta musamman la ta sabo sharran lakum kar ku tsammanin wannan abin da ya cika gari sharri ne a gare ku abin da ya cika gari fa na kisar sai da Aisha kana jina da ke ko la ta sabo sharran lakum bal wa khairan lakum alheri ne a gare ku li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne mutum ɗaya daga cikin su yana da abin da yake gwargwadon yadda ya toba bakinsa gurgurin yadda yake da mafi a ciki amma su manyan na mu azabu ba har Allah ta'ala yake cewa wa laula fadlullahi alaikum wallahi da ba don falalar Allah da take tare da ku ba wa rahmatuhu da ba don rahamar shi ba kai na kun sha azabu a taba ɗakin manzo Allah sallallahu a taba gidan manzo Allah sallallahu alaihi gidan da yake tsaftataccen gida tataccen gida gidan da babu wata kazanta a ciki kwata-kwata wani ya tashi wannan munan magana ba din rahamar Allah wajen sarki ba da jin kanshi ba kai wa anna Allah rahufur rahim kaga sai ma ba a faɗi jawabu sharta ba saboda haka sun da ba a faɗa ba duk wani nau'i na azaba kenan da za ka iya kaddarawa da ya faru ko kai to da ke ko to amma abu me ya hana faruwar wannan bala'i rahamar ubangiji da falalarsa ya Allah rahamaka da falalarsa ابو النبي اجابه السائلين على اسئلتهم التي كانوا يوجهونها الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه الأسئلة لغرض التثبت والتاكد من رسالته أم كانت للاسترشاد والمعرفة ومن النوع الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ومن الثاني قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ismun kasirun ko ismun kabirun ba mun yi karatun jiya ba mala ya ce abu na biyu ƙarƙashin wannan ka'ida na lura da abubuwan da suke faruwa na halaye da wasu abubuwa da suke faruwa sai ayyuka ijabatu sa'ilina amsa ma masu tambaya ala as'ilatihim akan tambayar da suka yi ayoyi suka sauka dan su ba da amsar tambayar da aka yi allati kanu wajhuna ila nabi sallallahu alaihi wasallama irin tambayoyin da suke fuskantar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an kanat hadhihi al-as'ila daidai ne waɗannan tambayoyin sun kasance da gardi tasabbut dan neman tabbatarwa ne wali ta'akkud dan samun ƙarfi da tabbas ne risalati na manzancin sa da akwai waɗanda za su yi tambayoyi hikimarsu a wurin tambayoyin don su daɗa samun yadda da natsuwa akan manzancin shi am ko kuwa ministir shadi sun zo ne suna tambaya don neman sani don neman shirya wal ma'arifa don su sani wa minan nau'il awwal akwai misali daga cikin nau'i na farko ne nau'i na farko A tasabbut wal ta'aqqud qawluhu ta'ala fa Allah ta'ala da yace wa yas'alunaka anir ruh kuma suna tambayar ka wai shi rai a cikin dan adam a ina yake kana jin tambayar to saboda Allah wannan me za su kare da ita in ya banda yahudu yahudu tuba babu abdullahi dan masud ya ce yahudawa ne suka tambaye shi yana tare da manzalar Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan abin ya faru kul ya ta wannan annabi ka ce an ruhu shi rai min amrin rabbi yana cikin al'amuran ubangiji ne wa ma utitu min ilmi ba abin da aka ba ku na ilimi illa qalilan sai dan kadan ba abin da kuke da shi na ilimi sai dan kadan saboda haka sai dai ai ta shaci faɗi a ce rai yana wuri kaza rai yana wuri kaza duk wata cutar za a kaddara mu mai ita mutuwa sai ya tashi akwai wani na shan conference da muka je muka haɗu da wani professor yake cewa mahaifinsa an kwanta da shi a wani asibiti a badin kuma ce ibadan badin da hausa kenan ibadan kuma da turanci kenan ko a ibadan aka kwantar da shi likitoci sun yi iyayensu abin ya ci tira sai ce a bashi takarda zai tafi da shi indiya wani ji da kyau ko sai suka ce ina wasu suna ganin dududu a lissafansu bai wuce ƙasa da awa hudu ba ya cika saboda haka yanzu ma batun wai a tafi da shi indiya kaga za a je a yi fasfot eh, ɗin shi da shi kama ce fasfot ɗin yana nan kafin a je Bati ko lagos ko abuja a je a yi visa sannan a zo a yi bukin ɗin jirgi a tafiya kake ganin awa hudu hmm? saboda ka zuwa iya tunanin su kawai lokaci ne bai biyi ba farfesan ya ce mun sai da ya shekara bakwai kafin ya su eh ka gani ko saboda haka wa ma utitu min al-ilmi shi yasa musulmi shi ya ji daɗi abin da ya sani ya ce ya sani ya bayani wanda bai sani ba ya ce bai sani ba yanzu in aka tambaya da abin da ka sani da wanda baka sani ba wanne fi yawa dole mutum ya dace wanda bai sani ba shi fi yawa dole ne kawai don a lokacin da ya ga wani yana wani aiki zai kausa samun ilimi, wataƙila kai ka kware ne akan abu kaza ka fahimci wannan da ke ko to wani kuma kan wani abu ne kware wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa min as-sani Na me nau'i na biyu lil irshadi wal ma'arifa tambaya dan neman sani fada Allah ta'ala da yake yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka dangane da al ahilla an ce ahillatu af'ilatu jum'u illa kenan af'ilatu af'ulun thumma fi'la thumma ta'af'alu jumu'u illa in ji ibn malik a cikin al-khulasa yana kawo jumu'u illa yace af'ilatu akwai wazanin af'ilatu kaga af'ilatu ahillatu jami ne na hilal idan aka ce hilal shine wata da ya fito ranar da ya fito shi ya kira da hilal da rana ta biyu ana kiran shi hilal malaman lokacin sun kara ma sani wai wata a rana na uku ana kiran shi hilal ne ko ana kiran shi kamar domin ka lura ranar farko ana kiran shi hilal ne saboda ana daga murya wurin ganin sa ana ce yau ka gan shi can kasa da waya can ba ka gan shi ba ya ce bai gan shi ba a cikin da kata da kata da kata ka ga wancan rashin bishiyan, to sama da shi kaɗan kasa da shi ba ka haka rana ta biyu amma rana ta uku ba ya fara yin haske jibi sai ya kira shi kama wai suna tambaya me yasa wata guda ne amma yana fitowa kankani kankani kankani kankani kankani har ya kai sha hudu har ya kai sha biyar har ya kai ya cika ya cika dindin sannan kuma ya tashi komawa daga ashirin da bakwai ashirin da takwas sai ga kuma ya koma siriri saɓanin rana ita rana tana hudowa ne tana faɗuwa ne kuna ji da kyau ko yas'alunaka an mahid kul ka ce ta sohiya su watannin nan da goga su kanana kanana mawaqitul nas lokuta ne da aka sanya wa mutane wal hajj kuma lokuta ne da shi suke samun lissafin ake hajji ai da yadda watan nan yake tafiya da na ake gane wance a takaba da take yi gobe za ta kammala takaba saboda da takaba da lissafin zakka da duk wani abin da ya shafi addini na musulunci da watannin da wata ake lissafi kuna ji da ke ko kuskure ne mace mai gidanta ya rasu yau ta ce ya rasu 29 ga watan disamba kuskure ne sai dai ta ce 16 ga watan safar kuna ji na da ke ko kawo 16 ga watan safar 16 ga watan rabi awwal wata nawa 16 ga watan rabi sani wata nawa 16 ga watan jimada ula 16 ga watan jimada sani hudu sai ta ƙara kwana goma a kai sai zama ashirin da shida kenan ashirin da shida ga watan jimada sani za ta kama ta kama sai da inda za ka lissafa ashirin da tara ga disamba yau ya zama ashirin da tara ga janairu ko to babu ashirin da tara kuma ga fabrairu mashi da ashirin da shida ashirin da takwas ne kuna ji da kyau ko tsoraka duk abin da yake na musulunci duk abin da ka san musulunci ne yake magana shin lissafin zakka ne a shekara shekara lissafin kaza ne da watannin musulunci ake kana jina da ke ko wal hajji shi kuma mutane suke gane aiki hajji mu ga aiki hajji wannan shekarar ya zo a kaza wannan shekarar ya zo a kaza wannan wannan shekara a wace shekara a wani wata ya zo oktoba ya zo ko nuwamba ko kuma ta babu alhaji ne cikin eh oktoba ya zo ko to bari ga shekara mai zuwa sai ga yana kokarin ya zo cikin satumba ba da hausa muke yi ba ko sai mun ce september sannan mutum zai fi ganiya wa qawlihi ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka dangane da giya da caca kaga wannan tambaya ce ta neman sani ulka ka ba su amsa ka ce fihi ma a cikin abin da ya shafi giya da cata ismun kabiru akwai zunubi mai girman gaske katotan zunubi jifigegi ba kuma guda ɗaya ba zunuban suna da yawa isa abin na ismun kabiru ko ismun kasirun ke. wa mana fi limas akwai ɗan amfani kaɗan da mutane suka ce suna samu wa ismun ma akbaru min nafi'in amma dai zunubin ya fi amfani. to wanne kenan za a ɗauka tunda amfanin zunubin ya fi amfanin sai a bar abin kenan kuna kun bayyana wannan da ke kun da zunubin da ke ciki ya fi amfani da ake samu sai a bashi kai da yake nan na tambiyul muslimina min waqtin li akhar ila akhtaihim wa aghlatihim wa tahdhirihim min mu'awarat al-wuqi fiha wa dhalika mithlu ma hadatha fi uhud فقد خالفوا الرماة نصيحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متأولين فكانت النتيجة أن أوتي المسلمون من جهتهم وأن شاعت العزيمة بينهم وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته واستشهد منهم عدد كثير فأنزل في ذلك آيات عدة مسجلة مسجلة للأغلاط ومحذرة لهم من المخالفة والفرار عند اللقاء يقول الباري سبحانه وتعالى في ذلك ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين قال يكي تنبيه المسلمين فأكد المسلمين من وقت لآخر لوكتي زوا لوكتي أفأكد سوء wannan halin da ake ciki don su guje shi irin shi nan gaba shi ne min wakatin a bakar da su wani lokaci da suka samu kansu li'akhara don su guje ma irin sa nan gaba li'akhara ko li'akhari li'akhara ko mamnun na sarfi ala wazni af'al kenan ila akhfa'in irin kurakuran da suka samu wa aghlaqihim da yadda suka rufta wa tahzirihim da kuma tsoratar da su min mu'awadatil wuqu'i fiha kada su sake koma cikin irin wannan wa zalika mithlu ma hadatha fi uhud in wannan shine irin misalin da ya faru a ranar yakin uhud ranar yakin uhud fa kada khalafa rumatu haqiqa maharba da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsayar da su a jabal rumat yace ko kun ga ana shiruwa akan mu ko me ya karkusa wa izga dauta min ahlika tubawwu al mu'minina maqaida al kitab Allah subhanahu sun saba ma nasihar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muta'awwilina suna masu tawili sai dai tawilin ba karɓaɓɓen tawili ba ne kuma wannan za ta fahimci kida halin suna wal jama'a ita ce sun saba na'am sun dabbata akan saban a'a kana ji da ke ko dama kida halin suna wal jama'a sahabbai ba ma'asumai bane za su iya yin laifi amma suna tawama akan laifin a'a duba ayat da Allah ta'ala ya ce wa sari'u ko kuma sari'u وقل ساري ولا واو قبلك من جلا ومن كان تدا ناشئ ابو أمر البصري في ذا باب ومن كان تدا جمهور في زمان اكو وساري الى مزبله من رب من جنه الارض والسماوات والارض وجنه المتقين الذين يكون في السراء والضراء والكاف من الغيظ والافئده عن الناس والله يحب المسلمين والذين اذا فعلوا فعيشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفروا الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ko ya alamun ba sa tabbata kan aikin da suka aika muta'awwilina suna masu tawili fa kanatin natijatu sai sakamakon sabawan da suka yi ya kasance an utiyal muslimuna min jihatihim aka zai kema musulmai ta bangaren su da suka saba suka bar wannan wuri da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kasu bai wa an sha'at alazimatu bainahum kuma aka zo aka nemi a su wa shujja wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam aka fasa wa manzan Allah kai inna lillahi wa inna ilaihi wa kusirat rubaiyatu aka kare hakoransa la ilaha illa wasu shahida minhum adadun kasir aka samu adadi mai yawan da suke shahada a cikin su fa anzala fi zalika ayatin idda sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa akan wannan musajjalatan tana dauke da al-aghlaq kuskuren da suka samu kansu a ciki wa muhazziratan kuma tana tsoratar da su wa muhazziratan lam tana tsoratar da su min al mukhalafati kada su sake sabawa wal kada su sake gudu inda liqa idan aka hadu da mutum yaqulu waye al Allah ma yayi ma'anar albari bari al khaliq sunan Allah al bari ya zo a qur'ani mhm. huwa awwal al khaliq kafin nan ba fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku Allah ta'ala sai saukar da wannan ayar wala qad sarakum Allah wa'adahu idh tu'suna bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum bi yabatil duk wannan jarrabawa ce sai Allah ta'ala ya ce wala qad afa ankum hakika tabbas Allah ya muku afuwa yanzu in dai banda wanda Allah ya kwashe mu albarka waje zai kuma yana lissafa wani cikin lafufukan su bayan wanda ake ma laifin ya ce tabbas wala kada afa an ku tabbas Allah ya muku afuwa wallahu bi fadli alal mu'minin wa mithlu ma hadatha fi hunain faqad istarra al muslimuna bi qasratihim hatta qala qailun minhum fi hadha al yawm lan nuzama min qilla ولم يعتمدوا على على الله حق الاعتماد في طلب النصر fakanu an huzimu awwala wa laula tadaraka Allah laula fi'ili biyo ko ismi idan idan ismi ne sai zama wa laula tadaruka tadarukul lahi kenan sai zama tadaraka lahi ta'ala lahum برامتي وثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعوله قلة من الأبطال وإنزال الملائكة مثبتة لقلوبهم لكانت الهزيمة يقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء wallahu ghafurur rahim malai ce irin wannan na wani abin ya faru Allah ta'ala ya saukar da ayoyi dan a kuɓe su kada su sake irin wannan halin nan gaba Allah ta'ala ce irin abin da ya faru a Hunain wani ne wuri ne tsakanin Makka da Ta'if faqad istara al-muslimuna bi kasrati muslimai sun dan sun yaudaru sun rudu da yawan su har wani daga cikin su yake cewa lan nuhu zaman min qilla a yau in dai saboda in dai ana cin na yaƙi ne don yawa to yau ba za a zance yi ba na malaman tafsiri sun ce musulmai sun kai dubu goma sha biyu abokan gaba kuma arna kenan ba su wuce dubu takwas ba musulmai suna da yawa ko ba su da yawa mala ya ce wala ya tamidu ala Allah haqqal itimar ba su dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ba tunda sun ɗan dogara kaɗan game yawansu fi talabin nasara wurin neman nasara fa kanu an huzim sai sai kasance kawai ana neman arinjaye su awwalan tun karan fari walau la tadarukul lahi ta'ala lahu badin Allah ya riga ya riske su ba da rahamarsa da kuma da Rasul sallama ya tabbata wa hawluhu qillatun a gefe Rasul sallama kadan ya rage ba da yawa ba an gudu Rasul sallama yana cewa ku dawo ku dawo anan nabiyul kadhib annabinu abdul muttalib ku dawo ku dawo wallahi ni annabi ne ba ƙarya ba ni ne dan gidan Abdul Muttalib yace ku dawo ku dawo amma a yakin Hunain an jijigi? jiki yace wa haulahu a sa killa akwai kaɗan min al-abtal cikin gwaraza wa inzalul mala'ika ga kuma saukar da mala'iku musbatatan li qulubin dan su tabbatar da zukatansu lakanat al-hazima wallahi da arin jayi su kenan yanzu an ja kunnan su dan kada nan gaba a sake irin wannan Allah ta'ala ya ce wa Allah kada nasarakum Allah fi mawaqina kaseera tabbas zahir Allah ya taimake ku a wurare masu tarin yawa wa yawma hunain haka Allah ya taimake ku ranar yaqin hunain kun ga wannan zikiru khas ba da auce kenan ranar hunain ta daban ne nasarar nasarar da Allah ta'ala ya musu a wannan ranar daban take iz ajabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge falam tugun an ku shay'an yawan bai muku komai ba wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa duk da faɗin da take da shi ta ƙuntata a gare ku summa wallaitu mudbirin sannan kuka tuna a guje summa anzala Allah sakinatahu ala rasuli sana Allah ta'ala ya saukar da nutsuwar shi ga manzon farin da kada Allah sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin ya saukar da nutsuwa ga mu'mini ashe Allah ta'ala ya fi musu Allah ta'ala ya da bataliya ta mala'iku lam da bugun ba Wa wurare nawa Allah ta'ala saukar da mala'iku ba na da tafsiri da cewa wa azzaba alladhina kafaru Allah ta'ala ya dandana makafiri azaba wa zalika jazaa'ul kafirin wannan dandana musu azaba da kuma shine sakamakon su kuma ya tuba Allah min ba'd zalika ala man sha sannan bayan haka kuma Allah ta'ala ya yi tuba ga wanda ya gana ma daga cikin kafan wanda yawa wasu sun tuba sun zo sun yi musulunci wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jikai kenan wannan shi ne karshen karatunmu na wannan lokacin na abin da ya shafi hikimomi da suke bayani akan saukar Alƙur'ani mai girma kenan daga cikin abin da ya sa Allah maɗaukin sarki ya rarraba saukar Alƙur'ani mai girma ya rarraba shi bai sauka lokaci ba akwai hikimomi da yawa don kuka lura ƙarƙashin kowace hikima sai ga malam ya lissafa mana hikimomi bayan ko da bai lissafo su da lambobi ba kai ma kana ganin abu kaza hikima ne abu kaza hikima ne kenan ya nuna akwai hikimomi masu tarin yawa da ubangiji subhanahu wataala ya rarraba saukar alqur'ani din wannan shi da kyau ko darasi na gaba a daura ta gaba insha Allah ta'ala zai tashi ne asbabun nuzul ka an kenan yanzu wannan abun wannan mabas na shida za a fede shi kenan sabubban da ke sawa ayoyin alqur'ani su sauka kenan banda waɗancan da malam ya faɗa akwai kuma wasu da suke nuna haka ubangiji subhanahu wataala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu wannan daura da aka shirya waɗanda suka shirya ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya saka musu alkhairi da suka tsaya akan tare a kawo irin wannan da mu da muka zo muka saurara ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama hujja a gare mu ba hujja a mu ba Allah ta'ala ya sanya ya sanya shi ya zama hujja a gare mu ba hujja akan ba Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu ya tsare mu ya tsare mana rayukan mu ya sanya mu cikin waɗanda yake marhama ya sanya mu cikin su na kwarai subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik